ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Rahim Fita tsiro kashi na arba'in da biyu Cikin zubar da hawaye hindata ta gyaɗa kai tana kallanta. Eh momi, ba na son auren nan. A arziki momi ta amsa tana nuna ta da ɗan yatsa. Kin yi kaɗan. Ke ban ma yadda ke ce ba, na rantse ture aka miki. Ni dai na shiga uku na lalace. Yanzu ɗaya ta ma ta yi aure shine makiya da mahasada suke sako min ita a gaba? Burinsu a yi ta kirga mata aure? To ba zai yiwu ba, lallai ɗaukar mataki ya zame min dole. Ina na jefa wayata? Daga haka ta shiga laliban waya. inda ta yi shiru sai hawayen da ke fita. Cike da bakin cikin jin wacce momi ta kira, wato sabuwar aminiyar ta hajiya ta ni. Ta sani bai wuce batun zuwa wajen 'yan tsibbu ba, Da haka ta fice daga ɗakin. A kujerar falo ta zube ta hau kuka sosai. Wannan ne karo na farko da ta ji kewar mahaifinta da 'yan uwanta. Da a ce yau tana hannunsu, tana da tabbacin abubuwa da dama ba za su faru gare ta ba. A wurinta tun daga na farko har na biyun, babu wanda aka nema a dangin mahaifinta. Mominta ce kawai ta yi kiɗanta ta yi rawarta tare da wasu tsirarin 'yan uwanta maza, waɗanda suke da hali irin nata na zalama da haɗamar abin duniya. Da babu hakan a gabansu, ko kallonsu bai kamata ma su yi ba, da momin ba ta neman su idan ba kasuwar bukatar ta ce ta tashi ba. Ganin haka ba zai mata magani ba sai ta share hawayenta. Ba ta da wata aminiya sama da haulatu. Za ta yi shawara da ita da jin abin da za ta ce. Sai dai ko giyar wake ta sha, ba za ta iya fitowa ta faɗa mata abin da ta ji da kunnuwanta mijinta na faɗi ba. Wayarta ta jawo, ta kira ya fi uku sai dai duka amsar guda ɗaya ce, a kashe, haka ta gaji ta koma kiranta umma. ta ce sa'a kuwa ta shiga Saka gaisa da umman cikin mutunta juna ita dama tana ganin dattakun umma wasu lokutan har ma takan ji ina ma mumunta cike da nutsuwa irin tata ga iya kalamai hindatu ki ke nema wai ta samu matsala ne ba ta nan ma ta je makaranta abin da umman ta ce kenan da ɗan damuwa a muryarta ta amsa to umma Dan Allah idan ta zo ta kira ni in sha zan faɗa mata amma ina fatan komai lafiya. Kafin yadda ta amsa ta ji an warce waya. Da sauri ta dubi momunta. momunta ta ce, Uwarwa kike waya hindatu, waɗanda za su ziga ki ko? Hello, waya kan layi. Momi ta ƙarasa da saka wayar a kunne gami da tambaya. Har wani huci take tana fitarwa, tana yi tana hararar hindatu. wace gaba ɗaya ta rami a ɗan tsakanin nan. Hajiya Shatu, ne ce Hajiya na Na'imatu. Ya gida? Momi ta ja tsaki. Oh, Na'imatu, sannan ki to, ni da ma na san ba zaba yarinya yarinyar nan ta. Hindata ta yi saurin kwace wayar. Mami, menene haka kike yi? Na ce miki wani ne ya ziga ni? A karan kaina na yanke hukuncin rabuwa da Alhaji Ibrahim, don ba zan iya ci gaba da zama da ɗan ƙungiyar asiri ba. Shafta man ce ma da bata katse wayar ba, ta yi wurgi da waya gefe, ta fice ta ƙyale moman a tsaye baki a sake. Madadin ta tsinci abin duba matsayinta na uwa a kalaman ‘yar tata. sai ta ƙara shiga tsoro da firgici wai an shiga tsakanin yarta da mijinta ta saki huci ta furza ta rantse matuƙar ta ziyarci malaminta aka tabbatar mata da sa hannun na'ima sai ta kasara rayuwarta haka ta yi kwafa ta shanye baƙin ranta ta koma cikin da rashinta. dan ta tana dan mutuwa ya ce kar a saki a yi abin da zai jefa matarsa a cikin kunci katsina ita kuwa umma tristai da waya a hannunta a daidai lokacin da murya hindata ta karaɗe kunnuwanta tana tabbatarwa da momi cewa mijinta alhaji ibrahim dan mutuwa dan kungiya asiri ne a sannan umma na zaune ne a falo ita da baba saude suna aikin tsinkar zogalen da za a yi dambu duka duka sannan karfe ɗaya ne da yan mintoci na rana wayar ce ta sa umma ta cire hannunta a cikin tiran ganyen zogalen labarin da ta tsinta na tabbatuwar dan mutuwa dan kungiya asiri ne daga bakin matarsa ta yanzu hindatu sai ya girgiza zuciyarta fiye da kalaman da momi ta so mai a farko. Hajiya lafiya? Faɗin Baba Sauda kenan. Ganin sauyin yanayi daga Umma. Umma ta yi murmushin yaƙe. Ba komai, bari na kama ruwa na dawo. To, ai wannan ma zai isa. Mun tsinka da yawa. Umma bata iya amsa ba ta haye sama. Kai tsaye ta shige ɗaki. A gefen gado ta zauna tana ambaton sunayen Allah. Ita kuwa ta taɓa cin karo da mutum irin ɗan mutuwa a duniyarta? ta? a ce duk inda hanya ta shirya da alheri suke baya na fasu? tausayin Haulata har ma da hindatin duka ya kama ta. Ga ‘yarsa ta jini nan da bata san daɗin uba mahaifi ba, balle kuma tsawatar wasu akan mai kyau ko mara kyau. Hawayen da bata san da su ba ta ji ɗumansa akan leɓanta, sai ta share. ta kaɗai ta san damuwa da kalaman hindata suka jefa ta a ciki. Sai da ta yi fatan ina ma a ce ba su shiga kunnuwanta ba. A ƙarshe ta tattara tunaninsa ta watsar, gami da binsa da addu'a shirya da kuma roƙa hindata kubuta daga sharrinsa. ta fito tare da radiya don tafiya gida. Safina bata kammala ba sai ta yi lacca ta karfe hudu zuwa biyar. Face mask ne ya taimaka mata wajen ɓoye kumburin leɓanta, don bata yadda ta cire shi ba, sai a aji da ya zame mata dole. Babu yadda ta iya da wani malami guda mai tsauri da ya ce sai ta cire. Haka na masu naƙaf ma. A dole ta cire tana rufe bakinta da hannu. Suna cikin nafib radiya ta numfasa, ta ce Safina fa ta dage gidansa za ta koma, har ta kammala haɗa shirginta. Haulatuwa da ta lula tunanin yaya sarauki da kuma damuwar kan rashin cinta a waya ya sa shi ya tunanin ko saboda shi ne ta katse waya. Magana radiya ta maido ta hayyacinta. Hmm, rabu da ita, sai ka ce sauran jama'ar gidan ba mutane ba ne. Amma fa idan har a ɓangaren baba alhaji ne, na yarda da shawararta. Don ko ni ba zan iya jurar zama da mutum irin antuma baruka ba, kuma ta ƙi yarda ta dawo wajenmu. Radiya ta yi murmushi. Ai fa, Ni ma dai zan fi so ta koma gidansu ko da a ce za ta bar mu da kewa. Kin ga dai a nan gaba kaɗan aure za ta yi. Ko yaya ta ɗan ƙara jin ɗumin mamanta kafin nan. Haulata ta jinjina kai tana murmushi. Akwai abin da nake son na faɗa muku yau, amma ina tsoron shaƙiyancin ku. Da zumuɗi radiya ta kalle ta. A haba, kin san ai ba komai muke zolaya mu a kai ba. Don Allah menene? Haulata ta yi dariya. Ba zan faɗa miki ke kaɗai ba. Du mai son jin labarin? ya zo ya same ni da zarar an yi sallar magariba. Ai kuwa za ki gamu, mu dai ya kasance alheri. Ta limshe idanu tana murmusawa, ta amsa da insha Allah. Sadauki kuwa tun a daren da ya magana da Hawlatu ya kasa sukuni. Abin da ya ƙara jefa shi a cikin damuwa, bai wuce wayarta da ya kira ya fi a kirga ba, amma baya samun ta Tunanin sare so mu bashi tsoro, ko don shi ta kashe wayar. Da kyar iya jaranta zuwa ofis washe gari. ko tashi ba a yi ba karfe biyar saura ya taho gida madadin ya bi ta get ɗin gidansu sai ya zagayo ta babban get din gidan shi dai kawai ya sa ta a idanunsa ko da ya fakin kai tsaye ya fito ya nufi ɓangaren hajja suna jib da ya fara karo da su suka gaishe shi cikin girmamawa ya gida kai yana amsa ta hanyar motsa leɓe da wuri ya kawai yake wurin ɓoye hakikanin abin da ke ransa wato damuwa sallamarsa a falon hajja ya sa umma dubansa tana amsawa ya yi ta kaɗai ce a falon har a sannan hajja bata da daga ɓangaren baba alhaji ba yau hira suke sha har da baba dakta ko kuwa ce magana sana abin da ya shafe su matsayin yan uwan juna sallar la'asar ma a can tai haulatu kuwa tun dawo wata ta haye sama bata ƙara sakkowa ba da murmushi sosai a fuskar umma ta tarbe shi bismillah shigo ciki mana abid ya shiga ya zauna ba musu madadin ta je su gaisa sai ta koma ta ɗauko masa ruwa ta dawo fala sai da ta zauna ya gaida ta ta amsa da yanayin fuskarta na koyaushe, wato murmushi. Ya wajen Hajiya, ya kuma gajiyar biki. Alhamdulillah umma, su ma duk suna lafiya. Hajja bata ta nan ne? Ban ji ta ba. Yau Hajja an je sa da zumunci, tana can sashen baba Alhaji. Ya amsa da oke yana mai buɗe ruwan ya sha. Alamun gajiyar hamma da yunwa da umma ta gani a tattare da shi, ya sa ta miƙewa. Dambun da ta ne sauka akan wuta, ta zubo masa ta jera komai akan faranti ta kawo. Shi kuwa hankalinsa ya yi hanyar hawa bene. Yana son ya tambayi Haulatu, amma nauyin umma ya sa ya kasa. Gamshi ne ya so mabuga hancinsa. Dambun ya ji gyaɗa da mai, ga ganye. Sai ko sos ɗin hanta da aka yi ta aka zuba ta a gefe. Ai kuwa ne ya bismillah ya so mace. Umma na ɗan taya shi hira, nan da nan ko ya shiga amsawa. Kankace me ya kusa tashi da plate ɗin dambu. Daidai lokacin Haulatu ta sauko zuwa ƙasa. Dan kafin ta ƙaraso ta hango shi, shi ɗin ma ya ɗaga cokali zai kai baki ya ganta. Har wata ajiya zuciya ya sauke. Umma ta ɗan waiga don ganin abin da ya ɗauki hankalinsa. Ganin ba ta ga kowa ba sai ta jiyo. A lokacin ita kuwa Haulatu kunya ta sa ta ta juya da baya da sauri. A ƙarshe ma duk da yunwa da take ji, bai hana ta sulalewa ta koma sama ba. Ba ta ƙauna ya ganta da wannan kumburin bakin, da fahima ta wuce gidansu yau ta bata da shi. Shi kuwa sai ya ƙara jin wani irin kuzari na cin abincin. yana kammala ya kora da ruwa bari a ƙaro maka faɗin umma tana ƙoƙarin miƙewa da sauri ya ce umma a'a alhamdulillah na ƙoshi na gode da ya murmushi ta koma ta zauna baba sauda ce ta fito daga kicin ɗin suka gaisa sannan umma ke faɗin wai ni kam ɗiyar taki ta sako ta ci abinci kuwa me take yi haka baba sauda ta yi dariya ai yau babu wayan latsa balle in ce ta ɗauke hankalinta ga duka alamun mulkin ne ya motsa bari na bi ta da shi A'a baba, rabu da ita, don kanta ta sako ta ɗiba. Baba Saude ko ta fice tana faɗan ai ba za a shiga tsakaninta da Haulatu ba, yanzu za ta kai mata. Umma dai ta girgiza kai. Shi ko sarauki jin an zo inda yake so, ya sa shi yin magana. Wani abu ne ya samu wayar? Dan taɓe baki Umma tai. Mm, wai fashewa tai, ta zage. Jiya tsautsayi ya sa ta zame ta faɗo daga bene, amma bata ji ciwo ba. Bakin ne dai kawai ya ɗan kumbura. To shi ne ta kashe wayar. wai ba za ta ƙara aiki da ita ba. Dose ya ji babu daɗi. Ashe baiwa Allah abin da ya faru gare ta kenan? Ayya, Allah ya ƙara kiyayewa. Umma ta amsa da amin. Daga nan yawa Umma sallama, ta ce ya gaida muminuratu. Ya amsa, sannan ya fice. Wurgi take da duk abin da ta samu a ɗakin nata kamar wata mahaukaciya. Yi take tana ihu da kuka. Mamun tana aikin rarashi da nuna mata wannan san ba zai masa mafita ba. Ganin abin ba na ƙare ba ne, ta rike tsintsiyoyin duka hannayenta biyu. Kina hauka ne? Wannan abin da kike an faɗa miki zai haifar mana da ɗa ido ne? A tunaninki za ki samu sadauki? Janna ta fuske hannuwanta. Ni ma me ki rabu da ni? Wannan banzan bokan ya ta yaudare mu. Ta ci amanan mu kawai. Babu wani abu da ya tasiri akan ya sadauki. Ko kallon salama ban samu daga gare shi ba. Bai ɗauke ni a komai ba, sai wulaƙantacciyar ƙanwarsa. Maman Khalifa ranta ya ɓaci. don sanda janna take kiran bokanyarsu da banza ta ji kamar ta kifa mata mari idan ta tabbata aljanin bokanyar suna ji kamar yadda ta taɓa shaida musu cewa ita ko ba ta wuri aka ambace ta Aljaninta na kwaso mata komai rake ta iya danne fushinta ta ce ya isa haka kar ki ƙara magana idan ya san wata ai bai san wata ba janna ta juya uwar ƙiya ta gaji da gafara sa bata ga ƙaho ba ta fi yarda da abin da ta yanke a zuciyarta wato tankara baba alhaji ta cire kunya ta ce masa tana son ya sadauki ta gwammace ta yi haka da dai a ce tana kallo ya auri wata 'yar bariki a wulatu, ita ya kyale ta maman har ta gama surutunta a yadda jannat ta ɗauka ba ta ko kalle ta ba har ta gaji ta fice sakamakon wayarta da ta hau ringin kuma sunan khalifa ne tana ɗauka yake sanar da ita hafsat matarsa ta haihu suna asibiti an samu ya mace dama anur tun so laulayin ta yake nan a gidan mamun. nan ta shiga faɗa wai don me bai kira ta ya sanar da ita da wuri ba, ya bar ta ita ɗaya a asibiti. Sai da ya sanar da ita ai hajiya Hafsa tana nan, suna ta sako. Ta dawo ɗakin janet fuskar ta a sake. Hafsa ta haihu, an sami ya mace. Shirya mu je asibiti. Ni babu inda zan je. Ta amsa kai tsaye, fuskar nan kamar hadarin kaji. Madadin mamin ta ji ta sai kawai ta share ta da faɗin. Dama na san yanayin da kike ciki, ba lallai ne ki iya zuwa ba. Ki huta, Idan kina buƙatar wani abin ki yi wa Indo magana ta girka miki. Kin san Hajiya Shukur ba mutunci ne da ita ba. Yanzu za ta ce ba a kula da ita ba. Bari na yi sauri na tafi. Ko cikan ki Jannat ta ce mata ba. Radiya da Safina zaune sun yi wa Haulatu ƙuri da idanu. Ida kuwa sai ja musu rai take. Sun fi minti ashirin da zuwa ɗakin. Amma daga bari ta yi shirin bacci sai bari ta shafa mai a kanta yana mata ƙaiƙayi. Gajiya suka yi, Safina ta fusgo hannunta har marfin man gashin na faduwa ta koyi dariya dan Allah menene haka daɗi na da ke in kin ga ana son jin labari akwai jin rai kin ce mana yayi sarauki ya miki wasu maganganu a bikin mama yanzu kuma kin bige da wanka yanzu kuma shafa mai na tsirfa ta ƙara murmusawa umma bata na. sun tafi asibiti ganin matar khalifa da ta haihu da haka su kaɗai ne a saman suke su ganin san mata ca yasa sa ta yi saurin zuwa ta zauna tana ɗaga hannayenta sama alamar saranda Naji, naji kar ku cinye ni ɗanya. Nan ta shiga basu labarin dukkan abin da ya faru. Tun soma labarin suke washe haƙwara har ta kai aya. Aya kamar jira suke yi, suka riƙunƙume ta suna ihu da dariya. Safina ta miƙe tsaye har da rawa da juyi. Kai, kai, ba zan iya misalta miki farin cikin da nake ciki ba Haulat. Ke kuwa dan Allah me ya cije ki da har yanzu kika kasa sanar da shi kin amince ta waya. Au, ashe ma ba wayar. Faɗin radiya kenan. Sabina wacce ta dawo ta zauna ta ƙara sakin wata dariya kafin ta ce oh oh kai alhamdulillah ke har na hango idanun fahima da anti Jannat aini na san babban magana wannan lamarin zai jawo sai mun toshe kunnuwan mu. duk abin da za a ce ai ta faɗi ni na san dai iyayenmu za su rungumi lamarin nan da hannu biyu kina batun su fahima aini idanun yayi zai na fi son gani hmm. ya yi wa kansa radiya ta faɗi nan safina ta riƙe haɓa Au, to ai na manta ma, ni yaya ma'azma kamar na kula ko shiga harkar ki baya yi, ya biyo mami ta raba zamantaka ku, tunda da aiko babu aure akwai zumunta. Halatta ta taɓe baki, su suka sani, ni a farko na ji ciwon yanke alaƙa zumunta, amma yanzu ko a jikina, tunda dai ai shi yana da hankali, kuma ya yi karatu a addinance, ya san hukuncin yanke zumunci. Nan suka rufe babun nan, suka yi ta zuzuta yadda Hawlata da Sadauki suka dace da juna, ita kuma sai murmushi take yi. su ne har goma dare suna hira don ma sa'ad da suka ci washe gari ya kama asabar babu makaranta haulatu ma babu lesin saboda malamar tasu ta yi tafiya ga kuma safina da ke shirin barin gida a goban za ta koma hannun iyayenta haka suka yi kamar ka araba a wannan daren tun wayewar garin asabar take cike da damuwar rashin waya ba don komai ba sai don a ranar ne za ta baya sadauki amsarsa babu damar ta yi yadda ya bukata wayar umma ko ba ta so ta yi amfani da ita ya yi da san bata yanke sanar da umman yanzu ba, duk da irin yadda san bata mata boyen komai. Tsoron yadda za ta karɓi zancen ya sa ta zaɓi ta rufe mata a yanzu. Ko da ta sauko zuwa ƙasan, ta samu suna karyawa. Ta ƙara gaida hajja da umma a karo na biyu bayan wanda ta yi da asuba. Zaman ta ke da wuya ta soma haɗa shayi, kawai sai gani ta hajja ta ajiye mata kwalin waya a gabanta. Idanu waje ta dubu wayar kafin ta sa hannu ta ɗauka. Samsung ce A24. ta ɗaga ta kai duba ga hajja da wani irin wangale baki na jin daɗi ta ce hajja waya kika siya min hajja na dariya ta amsa ina dai niyya aka riga ni ki ne ya aiko yau da safe ya ce wai a baki an caza miki ita jiya har layin wayan ma ya saka kin ga sai ki haɗa da tsohon layin ki idan kina so wani yayan ta tambaya cikin son sani dan ta ƙudirce idan har yayi mu'az wannan karan ba za ta karɓa ba sadaukin alaji Umma ta amsa mata da murmushi a tata fuska. Ko kaɗan bata kawo komai a rai ba, kawai dai ta kula jininsu ya haɗu ne. Ita kuwa Aulatu tuni ta yi suman zaune don jin wani irin sanyi da daɗi. Kenan da Umma ta ce mishi bata da waya, da ne ya saka a rai zai siya mata? Ko da dai gani ya kori ji, tun daga ta wayar a hannunta. Ta ciro ta a kwali ta jujjuya. Silba kala ce, kuma a kunne take. Ki aje wayar hakan nan ki karya, fadin Umma tana kallanta. Bashiri ta ajiye kuwa, tana kammala kuwa ta tattara gurin ta kai komai kicin sannan ta kwashi jiki za ta koma sama don kiran su safina a waya ta ƙara jin murya umma ki dai kira shi ki masa godiya Haja kuwa faɗi take ni dama dai san da wancan mara aikin yake miki sadaukin alajin ne ke yi ai da na ji daɗi haulatu da ke amsa umma da to ta dubi Hajjan jan abin da ta ce kafin ta ɗan kalli umma wacce ba ta ce ofan ba sannan ko a yanayin fuskarta ba za ka fahimci komai ba da haka sai ta yi saurin juya ta haye sama. Haja kuwa murmushi kawai ta bata ce komai ba. Ya kalli fuskar wayarsa ta fa a kirga. Ya fito ya kewayen, shi ne har ɓangaren baba dakta da baba alhaji da niyyar gaishe su. Ya ci karo da safina wacce za ta wuce da yamma. Ya tambayi ƙawarta. Tana danne dariya ƙin mai da amsa da Hawalaita ta ce ba za ta yi da wuri ba har sai ya ƙosa. Ta amsa, Bata shigo ba duka yau. Sadauki ya haɗe ya miyo mai ɗaci. baya son tunaninsa ya ci gaba da bashi cewa ba ta son sa ne. Ya yi shiru yana sauraron Baba Alhaji yana jan safina da tsokana, wai ta zauna kawai babu inda za ta koma. Ita kuwa tana faɗin ya yi haƙuri. A ƙarshe mata nasiha, sannan ya tambayi ƙawayenta. Sai da safina ta ɗan kalli sadauki da idanunsa ke kan waya, amma kuma hankalinsa na ga amsa da za ta bayar, sannan ta mai da kai ga Baba Alhaji. Tare za mu je da su, za su yi min rakiya. Jan haka sadauki ya ɗago kai, amma bai ce ufan ba. To shi gali yana nan? Eh, amma ba mai a motar ya ce. Dan gyaran murya sadauki bari na kai su kawai, dama zan je asibiti ganin bebi. Yana nufin jaririyar da aka haifa a Khalifa. Safina ta yi godiya ta miƙe, ta fita tana danne dariyarta. Ba za ta faɗa Hawlatu wanda zai kai su ba, gudun kar ta ce ta fasa, ta ce tana jin kunya. Riba dai biyu, za su je su ga bebi wacce a hoton waya kawai suka ganta, da aka turo a WhatsApp a grup ɗinsu na zuriya. biyar da mintuna na yamma safina ta kammala zagayenta na yi wa kowa na gidan sallama duk inda ta shiga sai ta fito da wata kyauta hatta umma sai da ta bata turmin atamfa haka ta dinga fitar da hawaye kamar kada ta tafi duk da dai cikin garin katsina ne amma sabo ake wa kuka haulatu na cikin doguwar bakar a baya mai kwalliyar duwatsu laibanta sun sace daga kumburin da suka yi sai dai dan taruwar jini kaɗan da ake gani daga ƙasa ta ya ɗan yi ja saboda kukan kewar safina da suke yi ita da radiya Hajiya ta dinga yi musu faɗa, don ita ba ta son kuka. Faɗi take ai ba mutuwa safina za ta yi ba. Duk sanda aka so haɗuwa za a ga juna. Ko da suka fito, Zainajib da ke tahowa daga wajen motar sadauki, inda suka kai kayan safina aka saka a bud, suka yi tiris suka dube su. To su fagilo, wai ke wasa fina ce haka kuke kuka? Haha, lallai. Tab, ni kuwa na yi meto, me dafa min indomi idan na ji yin wadar za ta tafi. Haya da kai masa duka. Au, abin da za ka ce kenan ko? Sorry Fina, muna ƙaunaki. Ai ba a rabu ba, kina can ma za ki dinga ganin mu. Ba mu gama jin kewar mamu ba, ke ma kin tattara za ki gudu ki bar mu. Shi kenan. ɗin da sadauki ne yasa suka tuna wanda suka bari yana jira. Oh, kai ba ruwa na sai an jima, bos ya ƙosa su tafi, sai mun yi waya. Haulata ta dubi motar sadauki, kafin ta dubi suna jib da har sun ɗan so matakawa. A'a, ban gane ba, Ba za ku je ba? Kuma ke kika ce min gali ne zai kai mu. Da ƙarashe tana kallon safina. Mu je haulatu, mota ce kawai ta yaya dauki Yana jira ne a kai mu a dawo zai fita. Kasancewar ta na sana sun yi gaba, ita sai ta yadda. Bayan ta buɗe gidan baya ta sa kai, ta jiyo tana ƙoƙarin rufe marfin mota da faɗin malam gali ina. Sauran zancen ya makale mata a fatar baki, ganin wanda ta ido hudu da shi. Sai ta ga kamar ya ƙara haske don fuskar nan ta yi fayau. Nan kuwa damuwa ce, don hawa ta ‘yara ma kaɗan yai. Sai ta gaya mata kwarjini, ta kau da kai ta gaishe shi. Ya amsa mata yana sauke ajiyar zuciya. Saradiya ma suka gaishe shi, ya amsa. Jin duka sun rufe ƙofofin, sai ita ma ta rufe ta ɓangarenta. Sai dai tsabar sanyin da jikinta yi ba ta ma rufe sosai ba. Madadin ya ce ta ƙara rufewa, sai kawai cire seatbelt ɗinsa, ya fito a motar. Do suka zuba masa idanu don a tunaninsu ko mantuwa yi. Haulatu kuwa kallonsa take. ganin ya zagaye ya buɗe marfin motar sai gabanta ya faɗi dan a tunaninta ko laifi ta mishi zai sauke ta a mota sai ta ga ya ƙara rufewa da kyau sannan ya zagaya har wani ajiyar zuciya ta sauke sassafi na da radiya ko kallon juna suka yi da murmushi hmm, sassafi na iyayen gulma to dai an ji abin da ake son ji sora aje a barbaɗa a gari o oh, allah kenan Umma tana gefe take samun labarin abin da ɗan mutuwa ke yi. Lallai take na cikin tsaka mai wuya. To, Allah shiga lamarinki. A'a fa Jannat, boka ta iyaka bakin ƙoƙarinta, amma kuma addu'a ma ta yi tasiri. Kun ga amfanin addu'a ko? A gama ƙulle-ƙullen, sai wani sanadi ya zo ya kaɓar da duk wani sharri da ake ƙulla maka. Mu dage da addu'a, don tana da ranarta.